الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أهل المرسلين سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الحج من بين أحكام الحج بسم الله الرحمن الرحيم babu wujubin hajji ba mai bayani akan wajen hajji wa fadlihi da hihiko ne wa qawlin Allah ta'ala da zancen Allah ta'ala haka. dauka wadallahi ala nasi hijjul bayti man sada ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah wa 'anil alamin wadallahi ala nasi hijjul bayti hijjul bayti hajjatan daki wadallahi na Allah ne ala nasi wanda ya kasance ya rubuta shi ga mutane amma man sada ilayhi sabilan man sada wanda samu ikon sabila hanyar ilayhi zuwa gare shi wa man kafara duk wanda ya kutuce daga wannan wajabcin ba aikata shi ba fa inna Allah hakin Allah gani mola ce na annal alamin akan halittu ne man tada ilayhi sabilan wasu maluma sun ta akan wannan cewa abinda da a nan ga azadu wa rahilatu guzuri da abin hawa da abiyan hawa da guzuri sune wata ittida'a kamar wanda ya zo ga hadisi na wannan a Ibrahim Nazir al-Hawzi ya fassara ya zo ga hadisin da ya rawaito daga Abdullah bin Abbas azadu wa rahilatu shi ake kira mai sada ilai sabila amma sauran wasu maluma sun ta imamu malik radiyallahu anhu ya ta akan cewa abin da aka nufi da ita da'a din nan watan imkanu rusuli ila makkata bila mashakatan azumat samun kai makka ba tare da wahala matsananciya ba ko da ko babu guzuri ko da babu abin hawa in dai kasance kana iya kai maka ba tare da wahala matsananciya ba kasa ko sama abin hawa ko kuma kasa gaba ɗaya ba da abin hawa ba wannan shine ita da'a ma'al'amini amini ala nafsin wa malin ya kasance akwai aminci ga rayuwa akwai aminci ga kudinka to idan wanda ya samu hajiyawa waje ga mutum ba sai da azadu wa rahila ba amma lafa ne shafi iwa abin hanifa a hannun hanbal radiyallahu anhu to da yake mun fara ya bude kitabul hajji a mun san mun yi ta bayani cewa mahiyoci duk sai da bude babi zai fara da hadisi na malikun alkan radiyallahu anhu ko kuma ko bai fara da shi ba babu wani babi da za a kula ba a samu hadisan malikun na cikin wannan babi ba da yake yanzu da makka za da madina za a hitowa zuwa makka sai fara da hadisan malikun na cikin radiyallahu anhu kuma kawo isnadi wanda ya kasance shi ne a asanidi a ya kawo ya kawo a abin nan isnadi wanda ya kawo isnadi na farko wanda ya kasance malamin da ya rubuta wannan hadisi daga imamu na malik an ce shi ya kowa kwarewa ga karatun mu a malik to shi ne ya ce hadisna abdullahi ibn yusuf ko Nisi wa kana min arqanin nas fil motsa. ya kasance shine mafi kwarewa mutane kafin motsa. a habarani malikun annabi shahabin an sulaiman ne salim an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana al fadlu fadlun abbas ya kasance radifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine kuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya goya shi bayan bayan laƙumi ne faja a tamra'atun wata mata ta zo min hasama daga cikin hasama wadda atun an ce wannan mata mai kyawata sosai shi kuma falalun abbasin yaro na mai kyawu wa huwa di'un yaro na mai kyawu ita kuma sauraya ta mai kyawu faji alal falalu yanzu ilaiha sai falalu kama kallon ta wata zuwa ilaiha tana dibi ne waje alal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shiga yusrifu wajhal fadali kina kauta huska ta falalu ila shakil ahadi zuwa ga wani tsagi na daban gashi sama raƙuma sai manzo Allah sai karkatar da raƙuma gehen da ya kasance ba can fuska fadar ta diba ba sai shi kawai shi fadar da kadibin wannan mata din fa qala sai ta ce ya rasu rasulullahi ya manzo Allah inna faridatallahi inna bi ibadihi ko inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji inna faridatallahi hakika farilla ta Allah ala ibadihi wanda kasance wajen ta ga bayi na fil hajji ta hajji adaraka abi shehan kabiran ta samu mahajina tsoho tsohona kabirin mai yawan shekaru la yasbutu ala zahilati idan ya haura kuma bai iya zama bisa gare ta afa akuji anhu na samu in yi mai haji la yasbutu ala zahila in ya haura kuma ba shi iya tsayawa sama gare ta kaga azadu rahila ga raqum amma bai yar zamanta ashe kenan kaga azadu rahila ba sharti bane tun daga hasha da guzuri sha da abin hawa amma babu istida'a man istida'a ilahi sabilan ashe kenan abin da aka ce mai istida'a dai ya kasance kana itiya kasa ko kana itiya sama abin hawa ka kai kanka lahiya lo ba tare da wahala ba afa hujja au zan yi mai haji qala na am sai manzon Allah ya ce mata na'am ki mishi haji wa zalika fi hajjati wada'i wannan ya faru ga haji na ban kwana sannan na wannan abin ya faru a kenan kaga abin da ake